takalmin annabi ya fi shi kowa ya komai girman shi takalman annabi ya fi shi kowa ya komai girman shi takalmin annabi ya fi shi salati sau nufin Allah ga annabi alkiblar sallah amintaccen bawan Allah dukan matsayi na bayan shi eh, a dole na sa'a wato ahalin sama mafi tsarki sabbai masu farin aiki da masu kiyaye gurabin shi eh, masoya dama mun saba da girmama annabu mai ɗai ba abin da ya rabu da shi biya ba misali mata kalmi shi waɗancan da su ruɗe ku da jahilcin su su cuce ku kun su raba ku da manzon ku ba sa san bayyana girman shi a can sirri na mahaifansa maganar gaibi masu rusa a yau kuma kan takalminsa ta farkin annabi sun bar shi eh, su ɗauko juz'iya su bata hukuncin kulliya suna sani yan ba si sai saurin naushi ce musu kaina ya tsara kidan ajalin wasu ya fara idan muka sa rigar kida to ba makawa sai an tashi.

girman sa ko waye arne sunan shi komai girman shi na annabi kuce musu karar mun daina tufa ta kawai cin mun kona asirin sai kuma mun tona duk wanda ya fasa kai can shi ko kunya aman sai kun lashe siyar da ku kai sai kun kwashe dukan wata barna mun toshe ku taho mu ga akai tsarin wahadaniya mubashir shi ne kulliya masu doku ina wani bayan shi idan aka ce ta kalmansa ana maganar alfarmarsa ina ka ga an faɗi girmansa in ba dai shi ba bar haushi Gararan ba sai 'ya'yan iska, ya wahala duka ɗauka, ku ce musu toba na ba harka kowa ya tsaya a iyakar shi takalmin annabi girma ne a komai ma zaɓaɓɓe ne kowa ya taɓa sai ya kone ku faɗa musu ba wani sai na shi muna azumin mu muna sallah muna kaunar manzan Allah da duk abin da ya rabu da annabi mu kan mun san girman shi wayar bawa sa gaya musu kowa ya kasa idan aka ce takalmin samu ga annabi za mu ga girman shi